I'm Chief Samuel Agawike. Okay. Eh, Diko um, ya ce mu zo mu abu da baki lokaci guda kuma abun na abin ban mamaki kuma Christian nike ya ce mu zo abu da baki wallahi abun na ya ban mamaki kuma na ji dadin shi kuma na zo mun ci mun kuma na goda Allah ko an zo na haka ana yi haka kasan ba samu masala kowane addini saboda Allah guda ne Ɗaya daga cikin ɗimbin mabiya addinin Kirista kenan da suka halarci wani zaman buɗe baki tare da al'ummar musulmai a Sokoto. Reshen jihar Sokoto na ƙungiyar nan ta wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai da ke da mazauninta a Kaduna. Ita ce ta shirya zaman na buɗe baki tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kula da lamuran matasa ta jihar Sokoto domin nuna ƙaunar juna da ƙarfafa zaman lafiya da ke wanzuwa tsakanin al'ummar musulmai da mabiya addinin Kirista a jihar ta Sokoto. uban kasar gage alhaji sani umar jabi shine ya shugabanci zaman na buɗe baki to wannan wuri allah ya haɗa mu da daɗewa hiyar shekara ɗari akwai christian akwai muslim kuma muna zanne tun tarihi ba mu taɓa samun hituna ba so wannan kuma yadda duniya take tahiya yau ana samun waɗanda ba su da ilimi na addini suna da hituna to mun kaga wajibi ne shugabannin addinin duka mu zo wuri ɗaya mu sha ruwa tare mu yi fata tare kuma mu gwada musu addinin musulunci addini ne na faɗakar da zaman lahiya haka kuma addinin christian shi ma addini ne shi ma na faɗakar da zaman lahiya mu jawo jama'a matasa a gwada musu zaman lafiya shi ne mahi a'ala ga kowane al'umma muddin ba a hana shi addinin da yake yi ba. Na kuma ji ta bakin Reverend Ahmadu Mamman wanda ya jagoranci mabiya addinin Kirista a buɗe bakin. To, a wannan lokaci dai mun zo ne domin uh, su shugabanninmu eh, na gaba da mu wato a sabili da zaman lafiya shine suka kira mu anan domin mu zo mu yi zumunci tare da su a na sani ba yau ba muna tare amma duk da haka wannan ya to zumunci ne wanda ya kamata a karfafa shi domin mu mun riga mun kai sai dai matasa kuma su ga wannan a ya zama masu kamar cewa ya kamata a yi haka a ina farin ciki da cewa mun zama ɗaya domin kishin ƙasarmu domin kuma zaman rayuwa yadda za a tafi tare zaman na buɗe baki dai ya sami halartar wasu hakimai daga yankin ƙasar gagi da jami'an ma'aikatar bunƙasa lamuran matasa ta jihar sokoto da kuma malaman addinin musulunci da Mana kirista murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria